auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa mu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai suna mai baro ta tv daga wannan ƙasa mu ta najeriya daga wannan gari namu na kaduna don ci gaba da faɗakar da al'umma akan abin da ya shafi addini to kamar yadda muka sani yan uwa shi addinin musulunci amana ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa balligu anni walau aya wa haddisu an bani isra'ila ku isar da sako daga gare ni ko da aya ne wa man kadhaba alayya duk wanda ya min ƙarya amira da gangan falyatabawwa wa minan nar ya nemi wurin zaman sa a wuta ashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san za a mai ƙarya kenan tabbas akwai mutane da dama za ka gansu da rigan musulunci amma yahudawa ne ibn taymiya na ciki ibn al-qayyim al-jawziya na ciki albani na ciki sannan abdulwahab yana ciki sannan a nan najeriya mu akwai su irin su ahmad gumi irin su kabiru gombe irin su balalau sannan kuma irin su lukuwa irin su idris dan tashan bauchi wa'innan rigunan musulunci ne a tattare da su amma aƙidunsu aƙidu ne na yahudawa abin da muke faɗan muku sai su kaman ko a'a muna ƙinsu su ne ko muna tsanan su a'a aƙidunsu ne gurɓatattun aƙidunsu ne akwai irin su jala jalungu wanda kowa ya san jala jalungu ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun da ya zagi sayyidina ali annabi ya ce man sabba aliyan kada sabba ni duk wanda ya zagi ali ya zage ni jala jalungu ya zage ainihin sayyidina ali shi kuma ahmad gumi ya zagi jikar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine imamu husaini dan ya ce dan an kashe imamu husaini sowat na kashe imam Hussein shi kuma ainihin uh, Bello Yabo shi ma ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Bello Yabo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin zagi ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfasha wanda idan mun duba cikin wannan littafin gashi Fatahul Bari a uh, sharhin Sahihul Bukhari na Ibn Hajar Al-Asqalani idan ka duba mujalladi na goma daidai zaka ji yadda Ibn Hajar Al-Asqalani ya fitar da babi shafi na ɗari biyar da goma sha biyar daidai ya ce babun kunin na nabiyu fahishan wala fahishan manzala sallallahu bai zama mai alfasha ba manzala sallallahu bai zama mai faɗan mummunan magana ba har ya kawo hadisi hadisin ah, hafsu bin umar allah ya kara masa yadda ya ce ah, hadisin shaƙib bin salama hadisin masruk ya ce da kalna ala abdullahi bin amri mun shiga wajen abdullahi dan amri ah, wahina kadima ma'a mu'awiya ila kufa lokacin da ya gabato tare da mu'awiya zuwa kufa fa zakara rasulullahi sai ambace manzala sallam faƙada sai qala sallallahu alaihi wasallam ah, qala sai ce lam yakun fahishan manzan Allah bai kasance mai alfasha ba annabi bai taba zagin kowa ba wala mutafahishan manzala bai zama abin alfashantarwa ba manzo bai taba zagin kowa ba wa qala hamma yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna min inna min khairukum ahsanukum kulqa lalle mafi kyawa mafi alkai daga cikin ku wanda suka fi kowa daga cikin ku ainihin kyakkyawan ɗabi'a an gane ko kyakkyawan ɗabi'a to amma bai bella ya ba saboda kiye shiga manzalla ya ce annabi ma yana zagi to wayannan mutane wajibi ne mu bayyana muku gurbatattun aqidansu su yanzu ku duba wannan bawan Allah ku ji dan Allah duk musulmi mai imani wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi ba zai ji daɗin wannan maganar ba duk wanda kaga ya ji daɗin wannan maganar ku to sai dai dan uwan shi munafiki eh daman Allah ya gaya a cikin sabban annabi ma akwai munafikai wanda sun zo na da annabi amma munafikai ne wai man haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli al-madina Allah ya ce rasulullah wanda suke gefen ku akwai munafikai musamman yan Madina to idan har za a samu munafikai a zamanin annabi ba za a ce a wannan zamanin ma ba za su samu munafukan musulunci ba to in akwai manya manyan munafukan musulunci to a cikin wahabiyawa suke kuma wannan lukon yana ciki ku ji abin da yake faɗa wa manzo Allah ku ji ku gani kuma daɗattawa ta rage ta manzon Allah ta rage dama shi an makasudin zuwa hajjin su ziyarci manzon Allah dama hajjin bata kuɗi dai na agai don duk wanda ya tafi aikin haji don shi zarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yayi almubazzari ne ya bata kudin shi ga banza inna lillahi in dai don ya zarci kabarin annabi ta haji to kudin shi ma bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka kashin kudi dan Allah dan annabi kun ji wannan maganar yanzu musulmi zai wannan magana to wannan maganar a ina wannan dattijan ah, ah, ba yahudan ya samu wannan maganar wallahi ya samu wannan magana ne a cikin littafin malamin shi ibnu taymiya muna gaya muku ibnu taymiya makiyin manzon Allah ne ibnu taymiya cikakken bayhudi ne baya son manzon Allah kuma wallahi muna nan mun tsaya tsayin daka duk waɗannan gurbatattun aƙidu da suke cikin littafin wahabiya wallahi ba za mu kyale ba sai mun fito da su mu ma mutane bayani a ina wannan bakin manafiki lukuwa ya samu wannan maganar mummuna ya dangana ta daga manzon Allah kun ga cikin littafin nan suna nan da yawa cikin littafin ibn taymiya amma a duba wannan littafin na ibn taymiya ne ar-raddu alal akana'i qadil malikiya wanda ibn taymiya ne ya samu wani malamin fiqhu ba maliki ya ci mutuncin shi wannan littafin akan shi mai raddi to yaya ibn taymiya ya ma manya manyan malamai wanda suka fi shi ilimi raddi shi ba za mu mai raddi ba ibn taymiya shi ma aikin shi ne raddi gashi saboda haka babu wanda zai kora ma ibn taymiya raddi ga sunan littafin ma kitabun raddi alal akanai kalil malikiya littafin yin raddi ga ainihin ah, ah, shehun malamin da ake kiran shi akanai wanda ah, alkali ne na mazhabar malikiya ibn taymiya ya littafi guda mai raddi to bari ku ji ku duba wannan littafi gashi na ibn taymiya wanda ya rubuta da hannun shi ibn taymiya da hannun shi ya rubuta ba wai wani bane ya rubuta mai a ibn taymiya ya rubuta da hannun shi irin wannan bugun nawa shafi na 52 daidai ibn taymiya ce itiyanu masjidin nabiyyi li ajli al-qabri laysa da'a. ka tashi ka tafi masallacin annabi wai zaka je ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah aikin banza ne ba da'a bane wallahi gashi kun gani inda na ja da bayan nan gashi ibn taymiya ne ya faɗa kun gani gashi itiyanu masjidin nabiyyi li ajli al-qabri laysa da'a. ka tashi ka je ziyaran masallacin annabi ka je ka ziyarci manzo Allah wannan ba da'a bane in ji ibnu taymiya to anan wa'annan bakaken wahabiyawa bakaken munafikai suka samu ainihin korewa manzon Allah duk abin da zai zama an danganta shi da manzo Allah to wannan abin in dai alkhairi ne to irin wa'annan wahabiyan ba sa so idan ka sun dangana wa manzon Allah abu to wannan abin kaskanci ne wannan abin kaskanci ne kuma ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baruguji alkadi iyar ya faɗa cikin ashafa ya ce ta'arid linnabi kufurun akwai abin da ake cewa ta'arid a cikin haƙƙin manzan Allah ka yi ma manzan Allah habaici ko ka kafarta habaici to ina kuma gaba kan magana bella ya ba ya fito kowa ya kowa ya ji ya ce annabi yana yin zagi shi yasa shi ma yake yin zagi gashi yanzu mun karyata bella ya ba a cikin littafin fatahul bari na ibn hajar al-asqalani sharhin sayyid al-bukhari eh lam yakunin nabiyu fahishan wala mutafahishan Allah bai taba zagi ba wala la'ana a wani wuri wanda ji Allah bai taba tsine ma kowa ba annabi baya zagi to duk irin wayannan bakakken kalamai daga wuraren su za ku rinka ji ba sa so a ziyarci manzo Allah ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko min min a'zamil ibadat ya riga manyan manyan ibadoji Maulana Sahibul Faida yana cewa huwal hibbu Ibrahimu ja'a za'iran li ahmad kairil alamina li ahmad kairil alamina wa shakira huwa hibbu ibrahimu shine masoyin manzon Allah mai suna ibrahimu ibrahimu in yas ja'a za'iran yazo ziyara li ahmad kairil alamina ga annabin nan wanda yake shine mafi alkhairin talikai wa shakira kuma yazo yi godiya an gane ko yace ba man kana yanhu siwahu duk wanda ya kasance ya nufi wani manzan Allah sallallahu alaihi za'iran wani ya je ziyarta sai shi tufa inni jitu Ahmad za'ira ni wurin Annabi Muhammad na zo ziyara in kai wajen wani zaka je ka kai ziyara to ni wurin Annabi na zo ziyara amma abin da zai baka takaici Ibn Taymiyyah ya hana aje a ziyarci manzan Allah ɗaliban Ibn Taymiyyah sun hana aje a ziyarci manzan Allah amma kuma a cikin littafin sa gashi al-Qudud Durriya gashi a wannan littafin suka ce in marratta bi qasiyuna ala sarafi darikun alimun mutafaridu idan ka je makabartan qal'a a nan unguwar qasiyuna suka ce kada ka wuce lalle ka je kai ziyara makabartar da aka sa ibnu taymiya domin a cikin makabartar akwai malamin da duk duniya babu kamar sa sun hana a je a ziyarci manzon Allah amma sun ce a je a ziyarci ibnu taymiya kun ga wannan yana nuna muku kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bayyane muna ga muku mutanen nan ba sa son manzon Allah dan fodiyo Allah ya kara masa rama ta gamma da hullahu bi rahmatihi yana cewa ah, halima sirun na wa daibata musri'an li azura qabr al hashimi muhammadi halima sirun ni kan da zan samu tafiya in kama hanya na wa daiba in tafi can inda kabarin manzo Allah yake musri'an ina mai gaggawa ina mai tafiya ina zan je yace li azura qabr al hashimi muhammadi dai in je ziyarci kabarin annabi muhammad mai ba hashimin dangi ibn dan fodiyo ka bu ibn dan fodiyo sanin addini ne sannan idan ka duba yusuf bin nabhani Allah ya kara masa yadda a cikin littafin sa sallu alaihi wa sallimu taslima yake cewa ujbil madinati talqasan makarima kairal wara nasabaw wa akrama kima huwa bil mu'minin bil mu'minin rahima huwa kiratul lahi al qadim qadima yace idan ka tashi ka tafi madina can zaka je talqasan makarima zaka samu mai karamci a can zaka samu huwa man gada bil da rahima shine wanda ya waye gari mai tausayi ga mu'minai manyan malamai wanda suka san kadarin manzon Allah suna cewa aje a ziyarci manzon Allah amma makiyin annabi kadai zai ce ka aje a ziyarci kabarin annabi kuma akwai hadisai ingantattu wanda suka tabbatar da cewa annabi ya ce man hajja falam yazurni faqad jafani duk wanda ya je aikin haji bai je ya ziyarce ni ba yayi mun wauta to a ƙarshen bayanin wannan bakin ba yahude lukuwa makiyin manzon Allah za ku ji inda yake cewa a ƙarshe za ku ji inda yake cewa wai in ka je aikin hajji ba dole sai ka je madina ba kun dai ji abin da ya faɗa yanzu in ka je ka ziyarci manzo Allah aikin banza kai to wannan lukuwan yahudawa suka ɗauki ɗawainiyarsa hatta yaƙi da yake yi da Sheikh Usman bin Fodi yahudawa ne suka ɗauki ɗawainiyarsa a zahiri gashi da rigar musulunci amma a batini ba yahude ne saboda duk abin da Allah ya shar'anta abi shi yake yaƙi da su shi yake yaƙi da su saboda haka wallahi gwamnatin sokoto ku yi gaggawan ɗaukan mataki akan wannan bakin ba yahudi katafaren jahili tunda Allah yake yin jahilai a duniya bai taɓa yin katon jahili kamar lukuwa ba da za a baka assignment a ce a Najeriya ka je ka binciko mutumin da ya fi kowa wauta da jahilci da rashin sanin ya kamata da dolanci da daƙiƙanci anya lukuwa kana da hankali kuwa ya kamata a kai ka a asibitin mahaukata a ainihin bincika kwakwalwarka lukuwa baka da hankali kai wawa ne wallahi kai mahaukaci ne lukuwa kai da kiki ne kai mara mutunci ne sannan kai dabba ne lukuwa lukuwa ba ka da tunani lukuwa ba musulmi ba ne kai arne ne kai lukuwa domin in ba arne ba babu wanda zai faɗa wa manzo Allah wannan maganan lukuwa kai dabba ne ba ka da hankali lukuwa lukuwa ya kamata a je a binciki kwakwalwarka ya kamata a kai ka asibiti a ga wai shin anya mahaukaci ne mai hankali na kai kuwa lukuwa kai jahili ne lukuwa kai daƙiƙi ne lukuwa kai dolo ne lukuwa bai kamata a ce kai jagora bane a addini lukuwa ya kamata a ce kai jagora ne a coci lukuwa ya kamata ka koma ka shiga cikin yan uwanka kiristoci lukuwa ka je can a ci gaba da tafi wa ma kana min indal baiti illa muka'an wa tasdiya ya zama fito da tafi shine ibadar ka lukuwa ya zama fito da tafi shine ibadar ka lukuwa ba kai kama da musulmi ba lukuwa in kai musulmi ne manafiki ne kai lukuwa kana cikin munafukan nan da in wuta ta cika wallahi sai an yi manaji da kai lukuwa innal munafiqina fi darkil asfali min nar wallahi lukuwa kana ciki wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa iya qulu tasmali qawlihim ka annam kushibu, musannada wallahi lukuwa kana ciki in ko baka ciki lukuwa wallahi wallahi wallahi ba za ka faɗa wa annabi irin waɗannan maganganun ba ziyaran annabi mai annabi ya muku mai annabi ya tsare muku da muna gefen ramin wuta annabi ya zo ya tsamo mu wa kuntum ala shafahu furatin minan nari fa an kaza kun minha luko saboda kai jahili ne abinda zaka saka wa annabi da shi kenan luko saboda kai da kiki ne mamakka ta yi asaran haihuwa lukuwa wallahi ta yi asaran haihuwa yau inda uwarka tana duniya sai ta zubar da hawaye ta ce wallahi wallahi da na sani ban haifa wannan mutumin banzan ba lukuwa kai mutumin banza ne yadda baka ga girman annabi wallahi ba za mu ga girman ka ba lukuwa baka da ilimi kai jahili ne lukuwa kai shaidani ne lukuwa kai makiyin manzan Allah ne lukuwa in ba ga girman annabi ba za mu sa takalmi mu take girman ka ba ka da girma daman sai na jikinka wajen da izzatu wani rasulihi wajen muminina yan uwa ku ci gaba da jin wannan shiririta da wannan fasikanci da wannan kafirci da wannan manafinci na lukuwa luku wallahi ba mai da kai musulmi bane lukuwa hankalinka bai cika ba kai ka asibitin mahaukata a duba kwakwalwarka lukuwa ku ci gaba da jin abin da wannan bawan Allah ke faɗa. Don ko ba a sa ka kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wanda ya saka. In ka zo ko ka yi wahalar banda. Amma in Allah ya kai ka ɗakin manzon masallacin manzon Allah dama shi an ka ziyarta. Kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin yake hajjin. shi yasa in ka zo ka yi hajjin ka dawo ka makka daga makka ka gama aka yi aka yi abin nan kai harama kai sa'ayi kai eh, abin nan ka zo kai dawafi kai tsayin harba ka lukuwa kai ne kai aikin banza lukuwa kai ne kai aikin banza ga dan fodiyo yana cewa halli masirun nawa daibata musiri alli azura kabar al-hashimi muhammadi da mun kai makin dan fodiyon ne ka ce aje a rusa kabarinsa me yi tsare maka kai ne kai aikin banza lukuwa annabin nan da yake cewa walau a wani wanda Allah yake faɗa cikin haƙƙinsa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajidullah tawwabar rahima da a ce yau da a ce yau da kuka zalunci kawunan ku za ku zo wajen manzon Allah ku kama kafa da shi ya roƙa muku Allah Allah zai gafarta muku annabin nan kake cewa an je wajen shi an yi aikin banza annabin nan da yake cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alayhi salam babu wanda zai zo ya min sallama a kabari na sai Allah ya dawo min da ruhi na in mayan mai da sallama yadda ya min haka zan mayan mai shine kake cewa zuwa wurin shi aikin banza ne luko wallahi kai ne katon banza luko baka da tunani luko baka da hankali luko baka da mutunci luko kai ba musulmi bane luko arne ne kai kai arne ne lukuwa ka koma coci ka ɗauki bajojala ka je kai ta bugawa lukuwa haka ne za mu gane lalle kai ba yahude ne kai ba nasare ne amma waɗannan kalamai da kake faɗa wa annabu ba su dace da annabu ba lukuwa shi yasa ba za mu ga girman ka ba ba ka da girman daman sai na jikinka lukuwa manafinci zagon ƙasa ka zo kama addinin musulunci lukuwa malamai ku fito ku yi bayani wannan ba musulmi bane wannan arne ne lukuwa arne ne lukuwa bai san darajan annabi ba litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku girmama manzon Allah ku kambama manzon Allah idza qulta abdullahi sayyidu kalqihi fa qul bihi ma karshi da la taktashir itra inda ya kace annabi bawan Allah ne baka ce mai Allah ba fa qul bihi ma karshi da duk abin da kaga dama ka dangana wa annabi la taktashir kufra kar ka ji tsoro a ce maka kafiri ne kai la taktashir itra kar ka ji tsoron a ce ka ketare iyaka lukuwa ziyaran annabi in ban da kai manafiki ne lukuwa wannan malamin da ya mai wannan littafin alfiqul wari ka san yafi babanka yafi kakanka yafi dukkanin malamanka ilimi ga hadisai ingantattu ya buɗe babi ziyaratu kabarin rasuli ziyaran ƙabarin manzon Allah yace ziyaratu kabarin nabi ziyaran ƙabarin manzon Allah qurbatun min a'zabil qurbati ibada ce mafi girman ibada lukuwa da yake kai manafiki ne lukuwa kai algungumi ne lukuwa kai makiyin manzan Allah ne kai arne ne lukuwa kai mushiriki ne mushiriki ne kai lukuwa dan wuta ne kai lukuwa ni mai baro da nace kai dan wuta ne lukuwa bilal lazi wuta ko ta yi ainihin cika sai an yi sai an hada da kai lukuwa manafiki ne kai arne ne kai lukuwa wannan maganganu da kake faɗa wa manzan Allah ba maganganun musulmi bane ba irin kalaman da ya kamata musulmi kuma wai malami ya faɗa wa annabi lukuwa manafiki ne kai lukuwa lukuwa manafiki ne kai arne ne jinin ka ya halatta lukuwa wallahi ya ku malaman addinin musulunci jinin lukuwa ya halatta ya kamata a kashe lukuwa lukuwa a kashe shi arne ne ya zage manzon Allah alƙadi iyad a cikin ashifa yace ta'arid kawai hukuncin yima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hukuncin yima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam habaiti hukuncin kisa ne za mu ji kuma a cikin wannan littafin za mu karanta a saifin maslul alaman istakaffa wata saggarar rasula gashi za mu ji hukuncin wanda ya ma Manzala sallallahu alaihi wasallam habaici ko wanda ya kaskantar da manzo mai hukuncin shi ko kaskantar da manzon Allah kai ko baka zage shi ba kashe shi ake kashe mutum ake yi lokuwa ballantana maganganun ka sun kai zagi zagi ne ka ce aje wajen mutum aikin banza ne annabin ne banza a wurin ka lukuwa lukuwa ka zage manzon Allah lukuwa kai manafiki ne kai arne ne lukuwa lukuwa kai arne ne lukuwa arne ne kai mahaukaci ne lukuwa kai da ne wallahi ba za mu taba ganin girman ka ba matukar ba za ka girmama annabi ba ba za ka daraja annabi ba ba mu ba kai lukuwa kai arne ne wannan bakar aqidan naka sai mun zo mun karyata ka sai mun nuna ma al'umma ƙarya kake yi lukuwa za mu nuna ma duniya ƙarya kake lukuwa ga babi guda a cikin alfiqul wadih a cikin fiqhul warih na Dr. Muhammad Bakar Ismaili gashi ya buɗe babi guda ziyaratu kabarin rasuli ziyaran ƙabarin manzon Allah ziyaratu kabarin nabi qurbatun min a'zamil qurbati ziyaran ƙabarin manzon Allah ibada ce mafi girman ibada hassan nabiyu alaiha annabi ya kwadaitar da a ziyarce shi wara gaba fiha annabi ya kwadaitar da ziyararsa min zalika ma rawahu nafi'un an ibn umar daga cikin abubuwan da annabi ya kwadaitar akwai hadisin da nafi'u ya rawaito daga abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi sallam lalle annabi sallallahu alaihi sallam kala ya ce man zara kabari duk wanda ya je ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi wannan idan ka duba daru kutsini ya fitar da wannan hadisi haka nan bazzar ya fitar da shi lukuwa me yasa baka san wannan hadisan bane kai jahili ne ka sani ne ka take sani an ce maka duniya yadda kake jahili manabiki kowa manabiki ne kowa jahili ne akwai malamai sun yi karatu za su zo su gaya ma al'umma cewa wannan gurbataccen aƙidar taka ƙarya ne ku duba da kyau waɗanda suke masallacin wallahi kowa ran shaba ce ki ku duba da kyau kowa rai ɓace yake saboda magana ce bai kamata a ce musulmi a ji wannan magana daga bakin shi ba kai ko kafiri ko ba yahude bai kamata a ce a ji wannan magana daga bakin shi ba malam yace wa misluhu ma rawahu nafi'u misalin wannan hadisin akwai hadisin da nafi'u ya rawaito an ibnu umar aidan daga dan umar kuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ani za'iran wanda ya zo na yana mai ziyara na in ji annabi la ta'tamiduhu hajatun ba wata bukata ce tashi ta kawo shi ba illa ziyarati sai ziyara na ni annabi kana hakkan alayya an akuna lahu shafi'an yawmal qiyama wajibi ne ni annabi gobe kiyama in cece shi lukuwa kai baka cikin ceton annabi tunda ka ce kar a ziyarci annabi manabiki ne kai lukuwa a tuntuɓi kwakwalwarka lukuwa baka da hankali lukuwa wallahi lukuwa baka da hankali kai da kiki ne lukuwa lukuwa kai da kiki ne lukuwa baka da hankali lukuwa makiyin annabi ne kai lukuwa kai wannan maganganu kaurara akan manzon Allah lukuwa kana da awan kai musulmi ne lukuwa manafiki ne kai lukuwa wallahi tallahi lukuwa manafiki ne kai ba musulmi bane lukuwa kai mahaukaci ne lukuwa kai arne ne lukuwa arne ne kai ya ku al'umma musulmi jinin lukuwa ya halatta e duk wanda ya aibata manzon Allah jinin shi ya halatta wallahi jinin lukuwa ya halatta domin menene zagin annabi duk wanda ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin shi kisa ne jininka ya halatta lukuwa wallahi jininka ya halatta wallahi wallahi jininka ya halatta idan akwai shari'ar musulunci ya kamata a gabatar da lukuwa a yanke mai hukuncin kisa domin ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zagi annabi Muhammadu wallahi jinin ka ya halatta wallahi lukuwa to matsalan babu shari'ar musulunci a Najeriya amma ko ba mu ce jama'a su ɗauki doka a hannunsu ba a kai rukuwa wajen hukuma a taba duba kwakwalwarsa in mahaukaci ne daman ba a shari'a da mahaukaci in ko ba mahaukaci bane yana da hankali to wallahi hukumar addinin musulunci ya kamata a yanke mu hulkuwa haddi domin hulkuwa ya zagi annabi Muhammad ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kai waye ba a gafarta baka man sabbar rasula yuqtal wanda ya zagi annabi kashe shi ake yi ko musulmi ne ko kafiri ne ibnu taimiyya malaminka duk da shi ma makiyin annabin ne amma da ya ji wahala a gidan yari ya rubuta littafin asarimul maslul ala shatimar rasul zararren takobi a bisa wanda ya zagi annabi duk da shi ma mai gidan shi ne ya zagi annabi yayi hukunci ba daidai ba daga baya aka je aka rufe ibn taimiyya a prison a borin kunya sai littafin asarimul maslul zararren takobi ala shatimar rasul a bisa wanda ya zagi manzon Allah to kuwa lallai ilallai ya tabbata kai manafiki ne lukuwa kai manafiki ne lukuwa manafiki ne kai ga hadisi da mujahid ya rawaito rawa mujahidun an ibn umar mujahid ya rawaito daga abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mana hajja fazara kabari duk wanda ya yi hajji ya ziyarci kabari na ba'a da mauti bayan mutuwa ta. kana kaman zara ni fi hayati wannan mutumin kaman ya ziyarce ni ina raye gashi Dr. Ismaili gashi a cikin littafin sa Al-Fiqhul kana kaman zara ni wannan hadisi kuma Daru Qutni ya fitar da shi da Dabarani da bai Baihaqi Kala Alqadi Iyad Alqadi Iyad Allah ya kara masa yadda ya ce Kala ba'dul malikiyya wa zahiriyya innaha wajibatun ziyaran annabi in kaje aikin haji wajibi ne lukuwa ina ka samo abin da zai ba ku mamaki ku ji maganar shi manabikin Allah ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi da molanka da molanka yake gaya mutane magana ba aya ba hadisi har ya gawo maganar bai kawo aya ko bai kawo hadisi bi manabikin Allah ku ji kafi kai a tsayin arba ka zauna shi kenan ka gama aikin hajjin ka ba sai ka zo madina ba hajjin ka bai da ragi ko kaɗan wanda ya zo ya yi aikin hajji ka yi a tsayin arba ka zauna shi kenan ka gama aikin hajjin ka ba sai ka zo madina ba hajjin ka bai da ragi ko kaɗan wanda ya zo ya yi aikin hajji bai tafi madina ba hajji ne bai da ragi ko na ebiyar lahiya lau hajjin shi illa in ka tafi saboda ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam za ka samu ladan ziyarar masallacin manzon Allah amma bai cikin aikin haji to iya bambance wannan shi adda ka gane wannan zuwa madina ba cikin aikin hajji yake ba kuma ziyarar masallacin manzon Allah aka zuwa ba ziyarar kabarin manzon Allah ba sai ka gano haka nan sannan aikin ka yi daidai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ya ce a je a ziyarci kabarin masallacin manzon Allah amma ba a je a ziyarci kabarin manzon Allah ba to ai masallacin manzon Allah bai samu daraja ba sai albarkacin annabi annabi ya fi masallacin shi kai annabi ya fi ka'aba hatta ibnu taymiyyah al-harrani a cikin littafinsa iktida'u siratul mustaqim da luku in kai manafiki ne ya ce annan nabiyya abdul min al-ka'aba annabi ya fi ka'aba to bari mu ji maganan malamai ba irin jahilai da ƙiƙai irin suluhuwa ba bari mu ji maganan malaman duniya a kan ziyarar manzon Allah alƙadi iyad mai ashifa bi ta'rifi hukukil Mustapha yana cewa wa qala ba'dul malikiya wasu shashin malaman malikiya wa zahiriya da na zahiriya sun ce inna ha wajibatun ziyarar kabarin manzon Allah wajibi ne ga wani kuma ba aya ba hadisi da molan kalukuwa an ji kunya ba aya ba hadisi ka zo ka haramta abu ba aya ba hadisi lugwa idan ka isa ka kawo bin hadisi kwaya ɗaya wanda manzon Allah ya ce ziyara na haramun ne duk duniya babu lukuwa amma ka zo ka haramta abin da Allah bai haramta ba ka zo ka haramta abin da manzon Allah bai haramta ba da san kai lukuwa manafiki ne kai lukuwa mahaukaci ne kai lukuwa daƙiƙi ne kai lukuwa jahili ne kai tsohon banza ne kai lukuwa lugwa ba ka da hujja kiyayya annabi ce ta katuntu a cikin zuciyarka lugwa ba aya ba hadisi ka zo ka karyata lugwa ka zo ka karyata ainihin ka zo ka haramta halal ka haramta halal to ga malamai waɗanda ake kira malamai na duniya sun tabbatar da cewa inna ha wajibatun ziyarar manzo Allah wajibi ce yace li hadisi li hadisi ibn Umar saboda hadisin dan Umar annan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce mana hajja wa lam yazurni bakar jafani duk wanda ya haji bai ziyarce ni ba yayi min wauta in ji Allah to da wannan ne alkadi iyad ya ce wallahi ziyarar manzala sallallahu alaihi wasallam ainihin wajibi ne kalu malamai suka ce jafa'un nabi Jafa'un nabi yima manzon Allah wauta ko muharramun haramun ne kama annabi wauta haramun ne wa tarakul muharram barin abin da yake haram wajibin wajibi ne sai malam ya ce izan fa ziyaratu wajibatun ziyarar manzan Allah wajiba ce ziyarar manzan Allah mene wajiba ce sai ce wal asahu annaha sunnatun magana mafi inganci wa sunna ce kama kala alƙari iyad kamar yadda alƙari iyad ya faɗa ah, wa jamhuru ulama al-fiqh da jamhuriyar malaman fikihu ziyarar manzala sallallahu alaihi sunna ce to kawo kuwa sunnonin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tamassak bi aziyalin nabi mutabi'an mazahid mazahibahu falmuda satu falala falmuda satu falala to ga wannan littafi wanda da shi zan rufe ah, mala ya buɗa babi guda fi ziyarati qabrihi ash-sharif sallallahu alaihi wa sallam wa masjidihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-qadi ash-shaykh yusuf bin isma'il an-nabhani yace ilam ka sani anna ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wa sallam lalle ziyaran kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam min a'zamil qurbati yana daga mafi girman ibada wa arjad da'ati mafi dacewan ibada mafi dacewan biyayya wasabil ila a'la darajati ziyarar kabarin manzon Allah hanya ce da take kai mutum madaukakiyar daraja wa mani ita kada gaira haza duk wanda ya ainihin kudirce abin da ba wannan ba fakadin khala'a min raqabatil islam ya cire kanshi daga wuyayen musulunci wa kalafa rasuluhu, wa ya saba ma Allah da manzon Allah wa jama'atal ulama'i al'alam ya saba wa manyan malamai masu alamomi na addinin musulunci qala Alƙadi iyad alqadi iyad yace innaha sunnatun min sunanil min sunanil muslimin lalle ziyarar manzo Allah sunna ce daga cikin sunnonin musulmi an gane ko mujma alaiha wanda aka haɗu akanta wanda aka haɗu mai akanta muraggabun fiha abun kwadaitarwa ne ma rawahu dabarani abinda dabarani ya rawaito innan nabiyya sallallahu alaihi lalle manzala sallam ya ce man ja'ani za'iran duk wanda ya zo wuri raina mai ziyara la ta'miluhu hajatun ba wata bukata ta kawo shi ba illa ziyarati sai dai ziyara ta kana haqqan alayya an akuna shafi'an lahu yawmal qiyama lalle wajibi ne gobe kiyama in cece shi an samu hadisi daga hadab bin abi balta'a anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ya ce man zara ni ba da mauti wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa na ga annama zara ni biya ya ci kamar ya ziyarce ni ina raye kai fala wala yuzaru ta yaya ba za a ziyarci manzon Allah ba wa kada amara bi ziyarati kabrihi bayan manzan Allah ya yi bada umarni a ziyarci kabarinsa min dunihi bi qawlihi zuru al bayan manzo Allah sallallahu ya ce ku je ku ziyarci kabarkan wanda ma ba nashi ba zuru alqubura ku je ku ziyarci kabarbura fa inna Zakiru zakirukum alakhirah domin zuwa ziyarar makabartu za ta tuna muku da lahira annabi ya bada umarni a je a ziyarci kabarburin mutane sai nashi ne ba za a je ba wa kada ajma'a immatul arba lallai malamai guda hudu na mazhabobi sun haɗu ala anna ziyaratan nabi abu salalle ziyarar manzo Allah mustahabbatun mustahabbi ce na kalau ibn al ibn al ya fitar da shi hakan nan wa fil madkal ya zo a cikin madkal yadda ne malam yake ta kawo yake ta kawowa har inda malam ya zo ya ce ina so zan muku bayani akan hukumu Mamman mana a ziyarata kabrihi sallallahu alaihi wasallam hukuncin wanda ya hana a zai a manzan Allah istikifafan bi haƙƙihi saboda wulaƙanta haƙƙin manzan Allah wa wa'adihi ka sa'ir amwati wasu wa qabrihi bi sa'iril ƙuburi, sai ce yustatabu wa illa ƙutila, ana sa shi ya tuba ne yanzu lukuwa ka dawo ka tuba in ba ka ba kashe ka za'i ka dawo ka tuba da wannan magana da kai in ba ka yi ba wulakanta haƙƙin manzo Allah sallallahu to hukuncin kisa ne akan ka gashi malamai ne suka faɗa ba in ji ni ba saboda ka ƴan uwa wa'annan su ne makiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lallai ilalla ya kamata a tura wannan sako domin al'umma su ji su tabbatar da ainihin wannan mutane makiya manzo Allah ne amma kan mu rufe ku ji karshen abin da yake faɗa gaide in ba gano wannan ba wahala banza hake ka san wahala dan wahala kake almubazzari kake kashin kuɗin banza kake lada ko ko ta yan biyar ba ka da don ka saba mu sunnar annabi ko ba a saka sunnar annabi a ce a bada lada wa ka baka lada ka bar sunnar annabi to ka ji manabikin Allah har ya gama maganarsa ba aya ba hadisi bai kawo hadisin da annabi ya ce kar ku je ku ziyarce ni ba bai kawo aya da ta ce kar a je a ziyarce manzon Allah ba ya tara mutane dukkan mutanen wurin wallahi sa ba ce yake sun san ƙarya yake yi saboda haka lallai ilalla wannan sako wajibi ne mu isar da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh